وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa inna kulla mahuda satin bidi a wa kulla bidi atin dalala wa kulla dalala tin finna asalamu alaikum wa barakatu ya jama'atin musulmin muna yi ma ubangiji su ba hana wata hala godiya da ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littayin muktasaru zadil ma'ad fi hadi khairil ibad inda darasinmu da ya gabata a satin da ya gabata shi ne darasi na biyar a cikin wannan littafi kuma darasin ya dakata a ƙarshen fasali da ke bayani akan shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa Alaihi wa sallam game da karatun sauran salloli. Dama inda muka faro bayanin karatun sallar asuba, bayan mun ƙare shi a gabanmu ta ƙarshe fasalin ya yi bayani dangane da karatun sauran salloli. amma daga sallar azhar la'asar magriba da kuma isha don mun ji abin da shirya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajen karatu a cikin waɗannan salloli. Yau kuma wannan shi ne darasinmu na shidda a cikin wannan littafi, kuma za mu fara ne a fasalin da malami bayani akan cewa faslun fi ruku'ihi sallallahu alaihi wasallam wannan fasali yana bayani ne game da ruku'in annabi sallallahu alaihi wasallam saboda mulki riki mu. mu ma mu rinka yin irin ruku'in annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam ya ci gaba yana cewa fa'iza faraga min alƙira'a idan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kammala karatu rafa yadaihi wa kabbara raki'a sai daga hannuwansa sai ya kabbara halin kasancewarsa yana mai ruku'i gabani ya je yi ruku'in sai ya daga hannuwansa ya yi kabbara sa'annan je ruku'in da sabanin mu abin da muke a kansa ba za ka yi kabbara ba sai hannuwanka sun kai saman yanka, to wannan ba shine shirya ba ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da sha'anin ruku'i da zarar annabi ya kare karatu zai daga hannuwansa sama ya yi kabbara halin kasancewa ta yana ruku'i ma'ana ya yi kabbarar ya dimfari ruku'i ba sai hannuwa ne sun kai saman buwayensa ba wannan kuma mu ma haka ya kamata mu kasance don mu zama masu koyi da shi babban manzo wa wada kaffaihi ala rukubatayhi bayan ya yi ruku'in yana aza tawuna ne da goyensa kalqabidi alaihima kamar yana mai danka da tsuhuwayen nasa wa wattara yadaihi kuma yana ɗaiɗaita waruttansa ma'ana ba ga mai siye kai ba su warutta a lokacin da ya yi rukuyi fanahahuma an jambaihi kuma yana nisantar da su hannuwan nashi daga sashen jikin shi ba yana matsewa hannuwan ga jikin ba wa basaka zaharahu wa maddahu yana shinhida bayansa kuma ya miƙe bayan nashi malam mai alwajiz Allah ya mishi rahama ya kawo sifar rukuyin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa idan annabi ya yi rukuyi zai kasance ana iya zuba ruwa tsakiyar tsararsa wannan ramin kuma ruwan ya tsaya bai cike ba saboda kai matuƙa wurin daidaituwa yana shimfiɗa bayansa ya daidaita bayansa ya miƙar da bayansa wata dala yana daidaituwa falam yansib rasahu walam yahfidhu bai tadda kai ne sama bai soke kai ne ƙasa wanda akwai hadisi tabbatacce daga shi babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya ce ba basaraka mawdi'a sujudik ka aza ganinka wurin da kake yin sujada da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda asifar sa idan yayi ruku'i yana shimfiɗa bayansa ya daidaita bayan ya miƙar da ban nashi ya daidaita bai soke kai ne ƙasa bai jadda kai ne sama bal a'a ya la zahari kai ne yana kasancewa daidai da bayansa sai malamin sake nanace wannan falam sif a asahu walam ya hafi hafiduhu bali ya lazari ya ya sake lalata muku shi ko mm. to kana yaqulu subhana rabbiyal azim idan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi ruku'i yana karanta su subhana rabbiyal azim wa ya yaqulu ma'a dhalik wata rana yana cewa tare da subhana rabbiyal azim aw muqtasiran alayhi wata rana zai karanta subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim yayi wannan a tasbihin ya taƙaita a kansa wata rana kuma yakan ƙara سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي aga wannan dai duk tasbihi ne da tsarkake Allah saboda ruku'i ba addu'a a cikin shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisi ingantacce ya ce wa amma ruku'u amma ruku'i fa azimu fihi rabba ku girmama ubangiji a cikinsa wa amma sujudu amma sujada fajtahidu fi du'a ku yi ƙoƙari na yin addu'a a cikin sujada faƙaminun ayyustajaba lakum ya cancanta a karfa muku da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ce subhana rabbiyal azim ma'anar wannan subhana sarki ya tabbatar ma Rabi'a ubangiji na al-azimi mai girma wata rana idan ya karanta wannan lafazi zai taƙaita akan wannan lafazi na tasbihi a cikin ruku'i ya zama yana sake maimaita shi wata rana kuma yakan ƙara da cewa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik subhanaka allahumma tsarki ya tabbatar maka ya Allah rabbana mahalicinmu wa bihamdik da kuma godiya a gare ka Allahumma gafirli Allah gafarta min wannan ruwaya ruwaya ce ingantacca wanda Imam Buhari ya ruwaito wannan ruwaya a cikin littafinsa hadisi mai lamba ɗari bakwai da casa'in da hudu. Bayan nan, wa kana ruku'uhul ma'utada, ruku'in annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda aka saba da shi ya kasance likidara ashara tasbihatin gwargwadon tasbihi guda goma kaga ya sha bamban da namu subhana rabbi al-azim gwargwadon a faɗi haka sau goma wasu judihi kazalik haka kuma sujadarsa kamar haka ma'ana kamar a faɗi tasbi guda goma kama a yi tasbihi guda goma a cikin ruku'i a yi tasbihi guda goma a cikin ainihi sujada Rukua wasu juda والسجود بقدر القيام a wani lokaci kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana sanya ruku'insa da sujadarsa gwargwadon tsayuwa gwargwadon tsayuwar da zai yi to gwargwadon yadda zai yi rukuyi aka gwargwadon yadda zai yi sujada lakin kana yaf'aluhu ahyana fi salatin layl sai dai yana kasancewa a mafi yawan lokaci wato fi salatin layin a cikin sallar dare kenan salatul layl annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kan tsawaita yayi ruku'i ne yayi suja yayi tasbihi goma a cikin ruku'i ya yi tasbihi goma a cikin sujada. Bi salatin laili hada a cikin sallar dare ita kaɗai. Ba hadiyu galib abinda a shiriyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadda an mafi rinjaya ta adilu sala daidaita sallah wa tanasibaha da kuma dibin munasaba saboda wata ran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ainihi wara sallah sai ji kukan abin nan yaro ya yi niyyar ya tsawaita sallar amma munasaba ta wanga kukan yaro sai sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya takaita sallar kenan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a duk sallarsa yana lura yana la'akari yana lura yana la'akari da a halin ita munasaba ta sallah wanda kuma kowane limami haka ya kamata ya kasance kowane daga cikin limamai kabiru mai karatun nan na waje ce mai bari faɗa mai a ne musu karatu makaranta a shiryar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta kasance idan ya ga akwai bukata na tsawaitawa zai tsawaita in akwai bukatar takaitawa zai takaita wannan shi abin da shirya tashi kuma dukkanin mu mabiya haka ya kamata mu zama masu koyi a cikin rukuyin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma sujadarsa wa kana yaqulu aidan annabi ya kasance yana cewa kuma fi ruku'i a cikin ruku'insa subbuhun qudusun rabbul mala'ikati war ruh wani lokaci idan annabi ya yi ba su bi hana rabbi al'azim zai ce kawai ba ba su bi halaka allahumma na wa bi amdika allahumma magafirli kawai zai ce ba a wani lokacin ma yakan ce subbuhu quddusun a rabbul mala'ikati war ruh wa taratan yaqulu laka raka'atu wa bika amantu ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي wato wannan ya nuna kenan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa da'iman ba yana karanta lafazi guda ba wannan lokaci ya karanta wancan wancan lokaci ya karanta wannan lafazin subuhun quddusun a rabbal mala'ikati wa ruh idan mun lura da shi za mu ga cewa shi ma hadisi ne ingantacce wanda imam muslim ya ruwaito shi aka wannan lafazi na Allah malaka rakatu wa bika amantu shi ma za mu ga hadisi ne ingantacce imam muslim ya ruwaito shi Subhan Qudus tasbihi ne da tsarkakewa ga Allah wanda shi Allah shi ne ubangijin mala'iku kuma shi ne ubangijin Jibril bayan an ambaci mala'iku sannan kuma aka koma keɓance Jibril aka ambace shi shi dai yana cewa ya Allah gare ka nake ruku'i ma'ana kai nake ma ruku'i na yi imani da kaya na jawo zuwa gare ka na ƙanƙantar da jina zuwa gare ka da ganina da bargona da ƙashina da jiyojina gaba ɗaya. Duk dai wannan wa haza inna ma hufiza an fi ƙiyamin layl wannan duk dai an kiyaye shi ne ga sallar dare da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi dama annabi bibira da aminci Allah su tabbata a gare sa idan yana sallah shi ne wata rana sai kawahu ne sun kumbure amma war mumine Allah ya ƙara mace yadda da ta ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana sallar dare har ga ne suna kumburi tace eh, ashe Allah bai gafarta maka ba abinda ka yi da ma wanda za ka yi bisa ga kaddar dawa da me yasa kake wahalar da kanka ya ce mata yashe e, alama ban sai in kasance bawa mai godiya ga Allah to shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya gawarta masa abin da ya yi da ma wanda zai yi bisa ga kaddartawa in ma har yayi to mu ne waɗanda ba mu da shaida kenan mu ya kamata mu ƙara ƙoƙari da himma don neman guzuri wa kana ya ƙolo aidan fi ruku'i annabi ya kasance yana cewa kuma a cikin ruku'insa a sun mako summa sau, sa na annabi yana ɗago kansa qailan yana mai cewa sami Allahu liman hamida bayan ya yi ruku'i to in ya ɗauko kansa sai ce sami Allahu liman hamida wa ya ya daidai nan ma yana ɗaga hannuwansa kaga wannan ya nuna ba sai ya miƙe tsaye zai cewa sami Allahu liman hamida ba a yana ɗaukakowa yana cewa sami Allahu liman hamida kuma yana ɗaga hannunsa. menene ma'anar sami Allahu liman hamida sami Allahu Allah ya jiya liman hamida ga wannan da ya gode masa <coughs> wa kana da'iman annabi ya kasance sallallahu alaihi wa sallam ko yaushe yuki sulbahu yana daidaitar da tsararsa idaraka idarafa min ruku'i idan ya ɗaukako daga ruku'i sai tsara ta daidaita ba da ya ce sami Allah liman hamida kawai ɗaya sai ya gangara zuwa ga sujada ba a yana tsaya hatta ya uda kullum a faƙarin makara sai kowace gaba ta koma wurinta tsara sai ta koma daidai wa baina sajaratain <coughs> haka ma tsakanin sajaddai idan sujada ya ɗaukako to zai zauna sai gaɓoɓi ne sun koma sannan ya ce zuwa ga sujada ta biyu babu magana sauri ko hamzari ko koton kurciya waya kulu yana cewa latu jidu salatu sallah ba ta isa la yuqimur rajul la yuqimur rajula fiha sulbahu sallar da bai daidaita tsarate ba bin ruku'i wasu juri. duk sallar da mutum bai daidaita tsarate a cikin ruku'i ko a cikin sujada to wannan sallah la tujzu ba ta isa ka kuma kamata ya zama sallaka tana isa ba ta zan ba ta isa ba don in ba ta isa ka gaba ta yi ba kenan wanga hadisin kuma hadisi ne ingantacce wanda imam al-buhari ya ruwaito shi imam muslim ma ya ruwaito shi wa kana idza stawa qala rabbana wa lakal hamd kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance idan ya daidaita yana cewa rabbana walakal hamd shi ma hadisin kaga imam muslim ya ruwaito shi hadisi na ingantacce bayan ya daidaita tsaye sai ce rabbana walakal hamd wa rubbama qala da yawa annabi ya ce allahumma rabbana lakal hamd allahumma rabbana lakal hamd da yawa annabi ya faɗi haka don haka don kaji mutum ya ce allahumma rabbana lakal hamd to yana kan sawaba wannan shi ma hadisi ne ingantacce da imam muslim ya fitar da shi wa ammal jam'u bayna allahumma wal wawi amma haɗawa tsakanin allahumma kuma a sa wawun balam ya wannan kan bai inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma idan ka bibiyi mai yawan al'umma ko mai yawan masallataya za ka samu suna amfani da abin nan da bai tabbata ba duk inda ka zo za ka jana cewa Allahumma rabbana wa lakal hamdu amma wannan wawu na cewa wa lakal hamdu bai tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wa sallam don haka abinda as-sawaba biyar shiryan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam abinda as-sawaba Allahumma rabbana lakal hamdu babu wawu hada wawu a cikin wannan a ce rabba Allahumma rabbana wa lakal hamdu to ruwaya ce da bata tabbata ba ma'ana wannan ba a samu tabbacin wannan ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana min hadi ya kasance yana daga cikin shiriyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idalatu hadha rukun sawaita wannan rukuni bi kadari ruku shi ma kamar gwargwadon a ruku'i idan ya ko zai tsaye tsab. fasaha anhu ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu kana yaqulu fihi ya kasance yana cewa a cikinsa allahumma rabbana lakal hamd ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا مودي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد wata rana idan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ɗaukako bayan ya ce Allahumma rabbana lakal hamd da ya ɗaukako daga ruku'i sai ya ƙara da Allahumma rabbana lakal hamdu ya Allah mu godiya ta tabbatar maka mila samawati wal ard cike da sama da ƙasa cike da yawan sama da ƙasa mila samawati cike da sama wa mil al'ardi da cike da ƙasa. Godiya ta tabbatar maka cike da sama, cike da ƙasa, wa mil amma nahuma da cike da abin da a tsakanin sama da ƙasa. wa mil'a ma ta, da cike da abin da ka so min shai'in na wani abu ba'du bancin sama da ƙasa da abin da a tsakaninsu. Ahalar sana'i, Allah kai ne macancancin yabo, wal majidi da girma. A haƙƙu ma ƙalal abd waɗannan kalmomin su ne abin da an mafi cancantar bawa ya faɗi. wa kulluna laka abd dukkanin mu bayi muke gare ka ya Allah la ni alima daita babu mai hanawa ga abin da ka basuwa wala maudiya lima manata babu mai iya bada abin da ka hana wala yanfa'u zaljad min kaljad a yi rabo a aje ma mutum in ba shi Allah ka nihin aba ba baya da wani tasiri ko ka aje ma mutum abin da ka aje mai in ba shi Allah ya nihin aba ba sai wanda ke da wannan rabon ya zo a bashi wasaha anu annahu kana yaqulu fihi kuma ya inganta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa a cikinsa اللهم اغسلني من هداياي بالماء والثلج والبرد ya tabbata a cikin ɗaukakowar da annabi yake yi daga ruku'i yana tsaye yana karanta wannan lafazi na addu'a. Allahumma silli mina ɗayaya, Allah ka wanke ni daga kurakurai na na zunubai da na ɗauka bilma'i da ruwa wasalji da raɓa walbaradi da sanyi maluma sun hassara kuma bilma'i da gafara wasalji da rahama walbaradi da afuwa wa naƙini Allah ka tsabtace ni min zunubi daga zunubaina wal qadaya da kurakuraina kama yuna asabul abyad min ad-danas kamar wanda ake tsaftace fararen tuhayi daga datti ko daga dauda wa bayid baini wa baina hadaya Allah ka nisantar tsakanin ni da zunubaina kama ba'adta bainal mashriq wal maghrib kamar wada kan nisantar tsakanin gabas da yamma wanda wannan hadisi shi ma hadisi ne ingantacce imam muslim ya ruwaito shi kun ga kenan duk irin wannan sallah da ake bibiya ta annabi sallallahu alaihi wasallam babu karamniya a cikinta babu rigima a cikinta za a yi ta a cikin tsanaki kuma a kammala ta ga yadda siffar ruku'in annabi yake sallallahu alaihi wasallam da abin da yake karanta idan ya yi ruku'i ga yadda siffar ɗaukakowa daga ruku'insa take ga irin abubuwan da yake karantawa idan ya ɗaukako daga ruku'i وصح عنه أنه كرر فيه كما يا إنغنتا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا كونكما أتكنس قوله وسا لربي الحمد لربي الحمد an samu wannan ruwaya. wadda ita ma ruwaya ce ingantacca imam muslim ya fitar da ita bayan duk abin da ya karanta yakan ce lirabbi alhamd lirabbi alhamd ma'ana godiya ta tabbata ga mahalicina godiya ta tabbata ga mahalicina a ta kana bi ƙadari ruku'ihi har ya kasance wannan ɗaukakowa daga ruku'i ya zama gwargwadon ruku'in da annabi sallallahu alaihi wa sallam wa zakara musulmin imamu muslim ya ambata an anasin daga anas kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da aminci su tabbata a gare sa ya kasance idza qala sami allahu liman hamida idan ya ce sami allahu liman hamida qama annabi zai miƙe tsaye hatta ya kula ada awhama hatta na kula a Hama. awhama ce annabi ya mance idan ya ɗauka ko daga ruku'i yi tsaye sai mun ce wai ko ya mance thumma yasjudu wa ta yi ne. sannan yana yin sujada ya zauna tsakanin sajaddai ta na kula qad auhama amince ko wai annabi ya mance qad auhama ko ya mance fa hadha hadiyuhul ma'lum wannan ita ce shiriyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sananna wa taqsiru hadain ar-rukunain taƙaita wayannan rukunai guda biyu mimma sarrafa fihi umara'u bani umayya yana daga cikin abinda jagorori na bani umayya suka ci gaba da aikatawa hatta zanna annahu min as-sunna har sai suka dawo suna tsammanin cewa tun daga jagorori na banu umayya ba su yin ruku'in da ya kamata ba su yin sujada da ta kamata irin wadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi a aka dawo ana ganin kamar koshi a sunna sannan wannan ma yanzu idan ka so ka yawo cikin al'ummar mu za ka tabbata har yau akwai masu irin waɗannan ruku'i da kuma ɗaukakowa. Da wani idan ya ce Allahu Akbar zai yi ruku'i, bai nema bai yi da daidaituwa. Sami Allahu da ko tsaye bai yi da miƙiya kuma sai ya tsaye wurin sujada. Kaga wanga wanda ya haka bai yi sallah ba. Saboda an irin wannan sallah gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wanda ya ce koma ya sallah bai yi sallah ba da aka babu makawa waɗanda a jagorori limamai masu ba da sallah ya zama lalle su yi koyi da sallan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam don mabiyansu su ma su yi karatu daga gare shi daga gare su dama annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayani a hadisi cewa inna ma ju'ila al-imam li yutamma bihi kawai an sa limami ne don ku yi koyi da shi bai za ka bara fakabbiru idan ya yi kabbara ku yi kabbara bai za raka a falatu kabbiru hatta yi kabbira kan ku yi kabbara sai ya yi kabbara Wai za idza raka farka'u in ya yi ruku'i ku yi ruku'i fala uwa hatta yarka kar ku yi ruku'i sai ya yi ruku'i in ya ɗaukako ku ɗaukako, ko ku ɗaukako sai ya ɗaukako, in ya yi sujada ku yi sujada kar ku yi sujada sai ya yi sujada kenan ya zama wani abu mai girma a wurin limamai sai ɗaya su koya ma mutane sallah kamar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce kawai an sa limami ne domin a yi koyi da shi wannan abin da muka karanta ita ce shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam game da sha'anin rukuni don haka ka ji akwai nau'o'a na tasbihi mabambanta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam a cikin ruku'in sai kan karanta subhana rabbiyal azim wata rana shi dai da wani adadi na gwargwado abin da zai karantawa wata rana bayan ya karanta shi yana karawa da subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli wata rana kuma yana karawa da سبوه قدوس رب الملائكة والروح kaga kenan ba sifa guda kawai النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضيع ya tsaya a ba aka idan annabi ya ɗauka ko sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa allahumma na lakal hamd kuma ya tabbata cewa ba a samu ruwaya ba daga annabi cewa Allahumma rabbana wa lakal hamdu don aka cewa Allahumma rabbana wa lakal hamdu a sa wawu to kuskure na babu wawu ciki ba a samu ba ba a samu ruwaya ba wadda ta tabbata daga annabi sai dai Allahumma rabbana lakal hamdu to bayan annabi ya ce Allahumma rabbana lakal hamdu to ga ruwayoyi nan nan ma mabambanta wata rana yakan karanta Allahumma rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma shi'ta wa mil ma bainahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'du ahla as-sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-abd wa kulluna laka abd لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد kaga ba lalle ne sai ka karance ga addu'a gaba ɗaya ba a'a gwargwado abin da ka karanta wani lokaci annabi yana karance ta gaba ɗaya wataran kuma bai karance ta ga baki ɗaya kuma ya tabbata yakan ce Allahumma qsilni min hadaya بالماء والثلج والبرد ونجني من من الذنوب والهدايا كما ينقى كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وباعد بيني وبينك خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب kuma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa li rabbi alhamd li rabbi alhamd duk dai wannan abin da ya sa da kuma ɗaukakowarsa dama wannan darasin namu na shidda yana bayani ne game da abin da ashiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin rukuninsa kuma mai yiwa saboda lura da lokaci mu isu da gwargwadon abin da aka karanta na wannan fasalin Allah shi muna muwafaka da dace ya sa ayyukan musu zama don mu ɗaya dasa. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك